radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء يشاء وسع كرسيه السماوات والارض صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله bismillahir rahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyu ya ne kuka kamo a shirinsa na safe yau lahadi daga nan birnin tehran muhammad awal bauchi yake muku sallama da fatan an wayi gari lafiya to gajerin abubuwan da muke dauke da su a shirin namu na yanzu da suka hada da labaran duniya da kuma shirin duniyar mu a yau muryoyin masu saurare fatoyin musulunci da kuma afirka a yau to waɗannan dai su ne dan allah abubuwan da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa karfe bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe biyar da minti uku zuwa karfe shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo. wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 agogon gmt da ghana akan mita 16 kilohertz 17595 shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe bakwai da minti uku zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe shida da minti uku zuwa karfe bakwai da minti ashirin kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz 7225 a jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da zindar ta gidan radio gaskiya fm megahertz 89.5 yanzu kuma sai a gyara zama inda za mu fara da labaran duniya wanda abdullahi salu katsina zai karanto to da farko ga muhimman kanunsu kasashen duniya na ci gaba da aikewa da sakon taya murna ga joe biden jagoran juyin juhali a kasar iran ya bayyana cewa tsarin siyasa na kasar amurka ya kama hanyar rushewa kasar gini kuwa kotun kare kundin tsarin mulki ta tabbatar da nasarar da alfakun da ya samu a zaben shugaban kasa yanzu kuma ga cikakkun labaran dake-dake kasashen duniya da dama suna ci gaba da aikewa da saƙon taya murna ga joe biden wanda sakamakon zaben shugaban kasar amurka ya nuna cewa shine lashe zaben shugaban da aka gudanar tun bayan da aka fitar da sakamakon na sauran jihohi waɗanda ake takaddama a kansu wanda da ƙarshe sakamakon ya nuna cewa dai joe biden ya samu fiye da da yake bukata domin zama shugaban ƙasar amurka kasashen duniya da dama suna ci gaba da aikewa da sakon taya murna zuwa gare shi ƙungiyar tarayyar turai ta bayyana zaben joe biden a matsayin wata babbar rana mai kyau ga dukkanin kasashen turai da kuma ita kanta amurka kamar yadda kuma babban jami'i mai kula da harkokin wajen ƙungiyar tarayyar turan ya bayyana cewa za su yi aiki tare da sabuwar gwamnatin da za a kafa a ƙasar amurka kasashen argentina qatar ukraine canada burtaniya masar italiya sweden jamus suna daga cikin kasashen da suka aike wa joe biden da sakon taya murna na lashe zaben shugaban kasar amurka sai dai a ɗaya bangaren wasu daga cikin kasashe waɗanda suke ɗasawa da gwamnatin trump sun yi gwam da bakunansu akan wannan nasara da joe biden ya samu a kan abokin hamayyarsa donald trump daga cikin kasashen da suka gwam da bakunansu akwai saudiya da kuma isra'ila game da haɗaɗɗe daular larabawa da kuma bahrain sai dai a nasa bangaren shugaban kasar ta amurka da wa'adinsa ke karewa donald trump ya ce a tafau ba zai taba amincewa da sakamakon zaben ba inda ya bayyana kansa a matsayin wanda ya nasara a zaben na amurka kuma ya sha alwashin kalubalantar sakamakon zaben wanda ya baiwa joe biden nasara a kotu jagoran juyin juhalin musulunci a kasar iran ayatollah said ali khamenei ya bayyana zaben da ya gudana a kasar amurka da cewa manuniya ce akan yadda tsarin siyasa na kasar amurka ya kama hanyar rushewa a cikin bayaninsa wanda aka saka a su na twitter jagoran juyin juhalin ya bayyana cewa yanayin da ake ciki a kasar amurka a halin yanzu da kuma yadda lamura suka wukana a zaben da aka gudanar a kasar ya nuna cewa kasar na cikin matsala ya ce ba tare da la'akari da sakamakon zaɓe kan waye nasara ko kuma waye sha kayi ba abin da yake a fili kuma yake da muhimmanci a cikin lamarin baki ɗaya shine cewa ƙasar amurka ta shiga cikin gagarumin matsala kuma tsarin siyasar ƙasar ya kama hanyar rushewa tun kafin gudanar da zabukan ƙasar ta amurka dai iran ta bayyana matsayinta da cewa sakamakon zaɓen ƙasar amurka ba shine ke da muhimmanci a wurinta ba abin da yake da muhimmanci shine amurkan ta sauya matsayinta na yin hawan kawara kan dokokin ƙasa da ƙasa da kuma girmama ka'idoji da yarjejeniyoyi da ke tsakaninta da sauran ƙasashen duniya wanda yin hakan shine zai bayar da damar yin mu'amala da ita kotun kare kundin tsarin mulki a kasar gini ta amince da nasarar da shugaban kasar alfa kundi ya samu a zaben shugaban kasa wanda aka gudanar a makon jiya wanda zai ba shi damar yin wa'adi na uku gidan radiyon faransa ya bayar da rahoton cewa alkalan kotun sun yi watsi da kalubalantar sakamakon zaɓen da shugaban 'yan adawa ya gabatar bayan ya samu kashi 33 da rabi sabanin kashi 59 da rabi da shugaban ƙasar alfakun da ya samu shugaban 'yan adawa ya shaida wa kotu cewa man da wakilansa suka tattara a tashoshin zaɓe sun nuna masa cewa shine ya samu nasara yayin da wakilan ƙungiyar ƙasashen afirka da ecowas suka amince da sahihancin zaɓen. kasar faransa da kungiyar kasashen tarayyar turai da kuma amurka sun bayyana shakku dangane da sakamakon rahotanni sun ce jami'an tsaro sun mamaye gidansa kafin gabatar da matsayinsa a kotu yayin da 'yan sandan kwantar da tarzoma kuma suka tare hanyar zuwa gidansa domin hana shi ganawa da manema labarai da wannan hukunci na kotu yanzu shugaba alfa konde mai shekaru 82 a duniya ya kama hanyar yin sabon wa'adin mulki kuma damar sake yin wata takara idan ya kammala wannan wa'adi nasa sakamakon sauya kundin tsarin mulkin kasar da ya yi to jama'a masu haure kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran jam'iyyar adawa a kasar ivory coast ta ce hukumomin kasar sun kama ɗaya daga cikin jagoranta, wanda ya bar kasar ta ivory coast bayan da ya watsi tare da nuna kyan amincewa da sake zaben alasan watara domin yin wa'adin mulki na uku a matsayin shugaban kasa jam'iyyun adawar dai sun kauracewa zaben alasan watara wanda suke ganin cewa ya saba wa doka akan haka suke bayyana zaben da cewa bai da halasci wani dan jam'iyyar adawa ta ivorian popular front idi ane ya ce an kama afi ingusan ne a cikin dare a garin gongonu wanda yake tsakiyar gabashin kasar wanda kuma ya kasance tsohon firaministan kasar ne sannan kuma shine kakakin jam'iyyar ta adawa kuma dan takarar zaben shugaban kasa na 31 ga watan oktoba akalla mutane 40 ne dai aka kashe a tarzomar da ta tashi sakamakon nuna adawa da yunkurin alasa mutara na yan wa'adin mulki uku abin da ya kawo fargabar cewa kasar na iya fadawa cikin irin rikicin da aka yi a kasar wanda ya sanadin mutuwar mutane akalla dubu uku a shekarar dubu biyu da goma bayan da lauren babu yake sauka daga kan mulki a lokacin da ya faɗi a zaɓe sabon shugaban kasar bolivia luis aris ya gana da ministan harkokin wajen ƙasar iran muhammad jawad zarif kamfanin dalancin labaran irna ya ba da rahoton cewa sabon shugaban kasar ta bolivia ya gana da zarif ne a birnin la paz fadar mulkin kasar ta bolivia jiya lewis ya jaddada cewa babu gudu babu ja da baya wajen ci gaba da bin tsarin siyasa na zama cikin yanci akan haka kasarsa za ta kara karfafa alakar ta da kasar iran dukkanin bangarori shi ma nasa bangaren minista harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa zaben lewis da al'ummar kasar bolivia suka yi a matsayin sabon shugaban kasa babbar nasara ce ga dukkanin al'ummar kasar hakanan kuma babbar nasara ce ga dukkanin masu yanci a duniya Luis dai ɗaya ne daga cikin manyan na hannun damar tsohon shugaban ƙasar Bolivia Evo Morales wanda Amurka ta yi masa munakisa wanda hakan ya kai ga tumɓuke shi daga kan shugabancin ƙasar bayan zabensa kasantuwar yana tsananin adawa da mulkin danniya da kama karya na manyan ƙasashen duniya musamman ma dai Amurka. Bayan kifar da gwamnatin Morales, Amurka ta ɗora 'yan koranta a matsayin masu mulki na riƙon domin shirya zaɓuka, inda kuma bayan gudanar da zaben babban hannun damar morales ne wato lewis arce ya sake lashe zaben da gagarumin rinjaye sakamakon kur'un da ya samu daga al'ummar ƙasar a yau ne za a rantsar da lewis a matsayin sabon shugaban ƙasar bolivia a hukumance a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar tsohon shugaban ƙasar ta bolivia evo morales wato the movement towards socialism ko kuma mas a takaice to jama'a masu ware ƙarshen labaran duniyar kenan to madalla bayan kun sha labaran duniyan tare da abdullahi lokacina yanzu kuma bari mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda zamu fara da shirin na duniyar mu a yau ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau duniyar mu a yau batutuwa da suka shafi siyasar duniya musamman wacce take da alaka da wannan yanki na gabas ta tsakiya to a yau shirin namu zai mayar da hankali ne akan zaben amurka da donald trump ya nuna shakkunsa akan ingancin zaben da kuma halayyarsa a tsawon shekarun da yi yana mulki da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin a ƙarshen sa. daga lokacin da aka buɗe yakin neman zaɓe a amurka shugaban ƙasar da ya faɗi a yanzu wato donald trump bai taɓa yin shakkun cewa zai faɗi a zaɓen ba duk da cewa manyan kafafen watsa labaru da cibiyoyi na nazari da bincike sun yi hasashen haka tabbas babu wani ɗan takara wanda zai tsaya a gaban magoya bayansa ya sanya shakku akan cewa ba zai ci zaɓe ba. amma watakila bisa la'akari da hakikanin abin da yake faruwa ƙasa zai iya samun yaƙini tsakaninsa da zuciyarsa cewa lallai zai faɗi amma da alama trump wanda a zahiri yake da cutar nan ta ninanci da ɗaukar kansa alƙiblar da duniya ya kamata ta yi wa ɗawafi bai taɓa tsammanin cewa zai faɗin ba a cikin wato almara ta mutanen girka an yi wani mutum mai suna narcissus wanda jiji da kansa ya sa shi ya kori dukkanin 'yan matan da suka ƙaunace shi wata rana ya kalli wani tafki na ruwa wanda yake na rai na rai sai hoton fuskarsa da ya gani a cike burge shi don haka sai zama ya kamu da son kansa ya zama babu wanda yake kauna idan ba kansa ba ya ci gaba da kallon kan nasa a cikin wannan tafkin har ta kai ga ya fada ciki ya mutu tabbas yadda trump yake yawaita maimaita ambatan kansa a cikin jawabansa da nuna cewa in banda shi fa babu wanda ya iya kuma babu wanda ya sani ya tabbata da cewa yana ɗauke da wannan cutar ta ninanci kamar yadda ake kiranta da hausa wato yadda mutum yake zama mai bautar kansa sa'o'i kaɗan gabanin a sanar da cewa joe biden ya lashe zaben shugabancin ƙasa amurka trump ya fita daga fadar white house ya tafi wurin wasan golf bai damu da al'adun da aka saba da su ba a wannan ƙasar ta amurka idan ɗan takarar da aka kayar zai yi jawabi ya aminta da cewa ya sha kayi sannan ya yi wa wanda ya lashe zaben murna dukkanin wannan wasu ƙarin alamun ne da suke tabbatar da cewa yana da wannan cutar ta ninanci wani dalili akan tabbatar da wannan cutar tare da wannan ɗan tahaliki wato donald trump ita ce da ya ɗaura layar kifaɗi ya ci gaba da cewa an yi masa maguɗi tare da cewa babu yadda za a kore yin maguɗin a cikin wato tsarin amurka washe ɗanu kuma ba zai zama abin mamaki ba idan hakan ta faru amma dai wani ne daga cikin ƙarin dalilin suke tabbatar da cewa rashin lafiyarsa da wannan cuta mai wuyar magani. tabbas tsarin amurka wanda ya ginu akan shan jini da yi wa miliyoyin indiyawan daji kisan kiyashi babu abin da zai yi wa babu abin da zai wuya ko da a cikin gida ne domin kare manufofin tsiraru masu mulki babu abin da zai masa wuya ya aikata domin kare manufofin tsaro masu mulki joe biden cikakken dan cikin gida ne a ƙarƙashin tsarin shan jini da mugunta da keta da aka gina amurka a kanta amma donald trump ɗan kasuwa ne wanda ya gaji kuɗi malala gashin tunkiya da yi wa siyasar ƙasar hawan ƙawara don haka ba zai zama abin mamaki ba idan 'yan cikin gida a wannan tsarin na amurka suka fifita biden a kan donald trump saboda a tsawon shekaru hudu na shugabancinsa ya bata musu wasa don haka dole ne a sauya shi da wani dan wasan wanda yake ƙwararre kamar yadda ake yi a wasan ƙwallon kafa wani rahoto da tashar talabijin ɗin alamayadin ta shirya ya bayyana cewa hatta gabanin a sanar da biden ne a matsayin wanda ya lashe zaben mafi yawancin mutane da suke zagaye da donald trump a fadar white house sun fara darewa suna barinsa hakan ta faru ne bayan da aka sanar da sakamakon zaben jihohin pennsylvania da georgia tsiraru ne masu cuta irin tashi waɗanda suka saura suna zagaye da shi suna masa irin gudar da yake son ya je. rahoto da cnn ta shirya kuwa ya ce wani daga cikin makusantan donald trump din wanda ya fahimci cewa wasa ya zo ƙarshe ya faɗa musu cewa lallai aikin gama ya gama wani mai baiwa trump din shawara kuwa faɗa wa cnn cewa trump yana rayuwa ne cikin kadaici a wannan tsakani america kamar yadda muka ambata a baya ƙasa ce wacce aka gina ginshikanta a kan jini da ƙasusuwan biladama shi kuwa ɗabi'ar mutum ko ƙasa tamkar zane ne da ake yinsa tun ranar gini babu wani bambanci mai matuƙar muhimmanci a tsakanin wane ne zai zama shugaban amurka domin duk bori ɗaya suke yi wa tsafi idan har akwai wani bambanci to bai wuce a tsakanin mahauci da yake kiran malami ya yanka dabba ba kafin ya yi kaca-kaca da ƙasusuwanta da namanta ko kuma kura da za su ta kacaccala wannan dabbar a raye a ƙarshe dai dabba za a kashe kuma za a cinye ta to ma sauraro da haka muka zo ƙarshen abin da wannan shirin namu nawa yake kunshe da shi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 duniyarmu a yau. To madalla bayan kun sha nan shiri na duniyar mu a yau, to yanzu kuma ga Hassan Barka nan tare da muryoyinku a cikin shirin na muryoyin masu saurare, ai saurare lafiya. masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na Radio Hausa BOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. To da yake muna karshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku ne na gashe-gashe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu mai sauraron ku ne na yau da kullum shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura a tare Nigeria Radio Musulunci Iran ne muku fatan alkhairi ina so ku bani dama domin isa da gashe gashi na yan uwa da amana arziki ta farko dai ma'aikatan wannan gidan rediyo na Tehran na hura musulunci Iran ina muku fatan alkhairi ina gada Yusuf Madatte da Magaran akwai Babaye Lefe da Magaran Babaye Gambo Tumniya da Magaran zane da Alife fetifuwa wanda yake da magaran ba zan manta ba da da Alife ba zan manta da zaberi mai matala shugaban zaɓi sanka na jihar da magaran ba zan manta da alhaji dan gambo wanda yake gumal ba zan manta da hajarin asuba kahima safko ina muku fatan alkhairi radio fatan alkhairi da fatan za ku ta lafiya na gode mai magana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tare nigeria assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen hausa na radio ph murya jamhuriyar musulunci ta iran yi magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madattai da magaram to yau ina so ku bani dama ɗan yi gaishe gaishe kamar su ilyas yakub jigawi ta su dau jihar bauchi da su aminu mai albasa su aliyu ya jafar inguru su ibrahim lara gabta su ado salati goma annabi rijau gaba iliya mai kanti da shayi garkin daura musa hadarin asuba kashe mai sauko da magaram baba ya gambo da magaram baba ya lafiya shugaba na masoya asali ina gaida isu baban gaji mai tare da ringin ina gaida baba gana alhaji nuciya wucikal ina gaida isu haruna kariya nijar isu suleiman tamsuwa nijar ina gaida salisu bukar tamsuwa in dawo nan gida in gaida alarma mai dalilin wanda yake nan garin maɗattai ina gaida haske baba ya haske daga ƙarshe ina gaida yan garin maɗattai baki ɗaya na gode biyu su tashi lahiya mai magana isu ne maɗattai da mijin fure nijar na gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu majmu'a mai albarka ta gidan bi BOH Hausa Tehran ina fatan kowa da kowa na lafiya zan yi amfani da wannan dama ne mai gaisuwa ta ga abokai kamar haka yan da abokan ziki na farko dai ina gaida Isfun Dila Faki da Musa Hadrin Asuba da Kadura Diga ga dan fulanin warji da fatan suna lafiya sai Ilyasu M Ilyasu sai kuma Tahir M Tahir sai kuma shi kansa Barka Hassan mai gabatar da wannan shirye-shirye to ina muku fatan alkhairi a ban jummai ne shugaban shugaban kungiyar asusu reshen mai lau wanda aka fi sani da adamsi tartar assalamu alaikum wa rahmatullahi boa hausa ta iran jamhuriyar musulunci rediyo mai albarka kuna tare da mai sauraron ku yau da kullo ilias prezi kulabura a yanzu ce garis jamhuriyar nijar zan isar da sakon gaisuwa ta dangance da dama da kuke bamu na sada zumunci ga yan uwa baki daya eh, ina gaida duka yan uwa wanda muke tare da su a cikin wannan gida naku mai albarka musamman gare shi a agadas ina gaida shi da kwai kado da digaga tahir tahir tahir akwai isa musa akwai mamman yakubu awashe ina gaida malamin nawa malam hassan mudir na zafatul islam agadas ina gaida yan fadodin namu kulab zabi sanka da suke agadas baki daya musamman mamburorin namu na ra'ayin su ce maza da mata ina gaida su bisfirezi in tamu a rahmat ina gaida ta eh, ina gaida shi ta tayar muhammed baban gayu ina gaida sala babban yaro isa tayar eh, usaini ra'ayin zuci ina gaida giran musa mai madara eh, ina gaida kadar daga nan masallacin kaddafi ina gaida Hima Tayar ina gaida Hassan Ala President ina gaida Salma Ghali eh, Amariwat ina gaida yan fada Tumas musamman gare shi firizi Jamal Muhammad yan fada Faradi da Zamore musamman gare shi firizi Isuf yan fada Shabab Rahman musamman gare shi firizi Nura da sauran fadodin baki ɗaya namu wanda muke tare da su a cikin birnin Agadas baki ɗaya eh, ina gaida kowa da kowa BOA Hausa rediyo mai albarka ku tashi lafiya. Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita su gaɗau jihar Bauchi. To yau da farko na shigo in mika saƙon gaishe-gaishe na kamar haka ina gaida Iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida Kadora Diga gadan fulanin warji ina gaida Isuhu Suleiman Madatai da Magaram ina gaida Abdulrashid Abubakar ina gaida Idris Abdul gashuwa ina gaida ibrahim iromo dake ina gaida iliyasu ibrahim kedi dan bushiya ina gaida aminu mai albasa ina gaida iliyasu m iliyasu gulawa ina gaida baba gaina fofon bina jajere muhammadu direba murba mashiyo abdullahi suleiman ajeri iliyasu usaini usman diona lesfataskum akwai bula makulla kandilwa niger akwai wari malam bare zuwa niger da fatan za ku tashi lafiya sashen Hausa na BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita su ga dau jihar Bauchi. Assalamu alaikum jamhuriyar musulushin Tehran na Kadura Diga dan Fulani wadda shugaban kungiyar dalakai Rimuka Zoreshin jihar Bauchi. Ina son ku bani dama in yi amfani da wannan dama domin isar da sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su Ilyasu Yakubu Digawa Itas Garau Ilyasu Ilyasu Gulawa Sayyidi Barhama akwai Iso Madatai da Magaram akwai Dogo Jabi a akwai aminu mai albasa su dogo jaɓi akwai alhaji jalo shiri akwai wari malam bare bare zu abdurashid abubakar akwai bamaina hannami marmartu akwai ibrahim salis dan kaduna ibrahim iromo dakiyawo akwai ibrahim sd kusfa zaria city jihar kaduna akwai yusuf shimbi neja state yawale sani ta kai mutta mtk shaun ta kai ina gaida shefu kashalla kapson ana zikiri akwai abdulkadir aliyu mariga akwai haruna aliyu mariga akwai aliko auta kafinta yalwa akwai ibrahim musa wada barikin ladi da dukkan mai sauraro wannan gida rediyo mai tarin albalanka mai gaishe su a daidai wannan lokaci kadora diga gadan fulani da shugaban kungiyar da alkhairi muka zore shin jihar bauchi Assalamu alaikum biyoyi Hausa mai albarka mai magana Abba Ma'ame Dumbaram daga diva. a jamhuriyar Nijar karamar hukumar gudumariya yau zan gaida masu sauraron ku ne na wannan cikin gidan wanda na sani da wanda ban san su ba ina gaida mamman baniya a washe ina gaida iliya mai kanti mai shayi ina gaida hassan talbaji su ina gaida malam salihu dumbaram ina gaida abdulkadir dumbaram ina gaida malam bulama dumbaram ina gaida malam kayame dumbaram ina gaida malam yusuf mazaunin gashiwa dumbaram ina gaida admin din namu mai gabatarwa hassan barka mai magana abba ma'ami dumbaram daga difa a jamhuriyar Nijar karamar hukumar gudumariya. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala kato biyu Hausa suna na iska yaro ne muka Allah cizon kure kurege jamhuriyar Nijar. Na san kuwa wanda ma an gari amma da bakan ina gari salabarka da ke kukan magaji dan ba kake da mai kukan magargaji ka garba gara don marke Muhammad dan malam to a madarin fa Rabi Tela madarin fa Haruna Turna ku a dangi a gari to da fatan kuna lafiya. To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji sakonka kuma da kai ne ma ina gazan birki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. na muryoyin masu saurare yanzu kuma ga shirin fatoyin musulunci fatawoyin musulunci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة ما رمو السلام عليكم Wa ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri namu na fatawoyin musulunci shirin da a cikinsa muke bujiro muku da fatawoyi na manyan malamai dangane da al'amuran da suka shafi rayuwarmu ta ibada kamar yadda muka faɗa ne mafi girman al'amari a wannan shiri za mu dinga kawo muku fatawoyi ne na sayyid aliyu khamenei hafizahullah bisa la'akari da cewa mafi yawa waɗanda suke nahiyar afirka da shi suke takalidi a cikin al'amuransu na fikihu yani sawa'un shi wannan alama da suke takalidi ya shafi ibada ne ko kuma ya shafi mu'amalat so um, kuma mun bayanin cewa insha Allahu abubuwan da suka fi shafi rayuwa suka kuma zama mauridul iftila to yau mun yi la'akari da wasu fatoyi da ya bayar dangane da wasu al'amura wanda suke bujirowa ga mu a cikin al'amuranmu na mu'amala ko kuma na ibada za mu ainihin bujo da fatoyi guda hudu ko kuma akan al'amura hudu ne dangane da uku daga ciki sun shafi ibada ɗaya kuma ya shafi mu'amala fatuwa ta farko da saidul hamna'i ya bayar wanda duk waɗannan fatoyi da muke bujura da su sakamako ne na tambaya da wasu suka yi masa akan waɗannan al'amura sai ya kasance ya ba su amsa dangane da ainihin waɗannan tambayoyi to amsan da ya ba sai ta zama fatawa kenan ita ce fatawarsa kenan akwai tambaya ta farko da shi wannan bawan Allah ya yi masa wanda shi saidul khamenei ya ba da fatawa a kai dangane da abin da ya shafi sujudu sahawi ne wato sajjada da ake yi ta rabkanwa idan mutum ya rabkanwa a cikin sallah kamar inda muka sani a mazhaba ta ahlul bait alayhi salam ba mu da wani abu na sujudu sahwi da ake ci masa ƙabli duk sujudu sahwi din ana yin ta ba'adi ne to tambayar da yake shine za a iya yin wannan sujudu sahwi din a lokacin da mutum ba shi da alwala ko ba zai yiwu ba wato kenan kamar kayi sallah kayi rafkanwa a ciki to ya kamata ko kayi wani abu wanda yake bukatan a yi wani abu na sajjada wadda ake ce mata sujudu sahawi wadda ake yi mu dai a mazhabanmu bayan an idar da sallah an yi sallama to ka yi sallama din sai ka manta cewa akwai sujudin sahawi a kanka sai da watakila alwalaka ta karye bayan alwalarka ta karye sai ka tuno au ai ya kamata ne sujudu sahawi to ba sai ka gudu ka je ka sake yin alwala ka zo za ka yi sujudu sahawi ba sai yake cewa ya inganta mutum zai iya yin sujudu sahawi a wannan lokacin ba lalle sai ya je ya alwala ba wato kenan fatuwansa shine za a iya yin sujudu sahawi ko da mutum ba shi da alwala to sai kuma wato tambaya wacce take zance akan al'amuran da ya shafi sujjada sananne ne cewa mabiya ba albeti ba sa yin sujjada sai a kan ƙasa ko wani abu da yake dangin ƙasa ba sa yin sujjada a kan yanki ko a kan wani abu katako ko a kan wani abu wanda yake dai shari'a ba ta amince cewa jinsi ne na ƙasa ba to kamar katako da na baya da misali zai iya zama jinsin ƙasa amma sai an rasa ƙasar kuma an rasa dutse an rasa abubuwan da suke lallai tabbas wannan ya fi kusa da ƙasa ne to sannan za a iya koma ga wannan to amma tambayar shi ne cewa shi wannan malamin da ya tambaya ta yadda saidul khamenei ya bashi amsa amsa tasa ta zama fatawa Shi ne cewa mutum ne kamar mace ko namijin ma sun tafi sujjada a lokacin da suka in mace ce ta tafi sujjada da ta je za ta sujada sai mayafinta ko wani bangare na hijabinta sai ya hau kan gurin da take sujada sai ta ɗora goshinta akan wannan mayafi ɗin ko kan wannan ainihin hijabin nata to yanzu da yake gashi ta ɗora goshinta amma ba akan abin da yake ƙasa ba akan wani yanki wato kamar mayafi ko kuma to ya za a yi ta ciro wannan mayafin shine ya ce to abin da fatuwarsa kenan ga fatuwarsa a nan fatuwarsa shine cewa goshin yana kan wannan abun kada ta ɗago goshin domin in ta ɗago zai iya zama ta yi wani aiki daban ta yi ƙari a cikin wani rukuni na sallah so saboda haka kada ta ɗago sai dai ta sa hannunta ta janye wato shi wannan mayafin ko kuma shi wannan ainihin hijabin ta janye tare da cewa goshinta yana kai sai ta dan kawar da wannan abun ta yadda goshinta zai hau kan abun da ya inganta a sujada a kai amma ba tare da ta dago kan ya tashi sama gaba daya ba don ta saji zai iya lalata mata sallah ta taso da kan gaba daya haka ma namiji ya tafi zai yi sujada sai hularsa ta yiwo gaba sai goshinsa ya hau kan hula ɗin to wannan sujada ta tabbatu ba kenan to shi ma kada ya ɗago kan gaba ɗaya a lokacin a'a ya yi ƙoƙari ya sa hannunsa sai ya janye hular ya fisgo ta a hankali ta yadda goshinsa zai ɗamfaru a kan abin da ya inganta a yi da aka yi. wannan ita ce fatuwar saidul khamenei hafizahullah to ta wata fatawa ta uku ita ma duwa waɗannan abubuwa ne da suka shafi ibada shine kamar tambaya aka masa dangane da kunuti a cikin sallah mutum ne ya zo yana sallah sai ya manta bai yi kunuti ba to shin idan mutum ya manta bai yi kunuti ba a sallah yaya zai kasance to sai sai dukamina ya ba da fatuwa ya ce fatuwansa anan ita ce a lokacin da baka yi kunuti ba to in ka taso daga wato ruku'i lokacin da ka taso daga ruku'i sai ka yi kunutinka tun da dama kunuti ana yi ne kafin a tafi ruku'u amma to in ka manta bayan ka taso daga ruku'u sai ka yi kunuti din idan shi ma ka manta sai da ka tafi kai sujjada sannan ka tuno cewa au ashe ban yi kunuti ba a sallan nan to sai ya ce fatawarsa a nan shine bayan ka yi sallama kwata-kwata ka fita daga sallah ka yi sallama to sai kuma ka yi kunuti din ka rama wannan kunuti din bayan ka yi sallama wannan ita ce fatuwarsa to wannan eh, fatuwoyi guda uku duk sun shafi ibada ne da muka bayyana fatuwa ta ƙarshe ta shafi mu'amalat ne al'amari ne na aure da saki wannan wata tambaya ce aka yi sai shi kuma ya ba da fatuwa dangane da tambayar wato tambayar da mutumin ya yi shine cewa yana da mace matarsa ce sun yi aure tare da juna sannan a cikin wasu ta aure ya mata wato kamar abubuwa na kyaututtuka da ya bata wa ya so mata zobe na azurfa ne ko kuma gwal ya siyo mata sarka ta gwal ne ko ya siyo mata irin dai wa'annan wani abu na hadaya wato kyaututtuka da ya bata to daga nan sai zaman kuma ya zo ya samu matsala bayan wata shida bayan shekara daya aka samu matsala suka samu rashin jituwa fada da ainihin fushi to sai ya ce shin kyaututtukan nan da ya bata zai iya karban abinsa tambayar da yake nan to ga fatuwar saidul khamenei saidul khamenei a cikin fatuwarsa dangane da irin wannan al'amari sai ya ce in aka samu irin wannan yanayi mutum ya yi kyauta wa matarsa sai aka zo ya sake ta daga baya da ya sake ta ya bata wasu kyaututtuka wayannan kyaututtukan sai ya ce zai karbi kyaututtukansa da ya bata to sai yake cewa sai na yi fatawarsa ita ce matukar wannan abin da ya ba wa matar tasa tun da yanzu ba sa jituwa da juna wato ana fada ne ce to abin da ya bata din in har yana nan wato ba a yi amfani da shi ba wani abu ne da an yi amfani da shi in abinci ne an riga an cinye in wani abu ne watakila ko na sawa kamar tufafi watakila ya yi wajen wata nawa tana sawa ya zama ya tashi daga aiki har ma ta yi kyautarsa to in dai abin yana nan kamar irin gwal ko zobe na azurfa ko sarkata gwalagwalai irin waɗannan da abubuwan dai da in dai abin yana nan fatawan saidul khamenei ita ce zai iya karban abinsa zai iya cewa ta bashi ita kuma sai ta miƙa masa abinsa tunda yanzu ba a shiri da juna to amma duk da cewa ya ba da wannan fatawa din sai ya ce amma dai ihtiyati mustahabbi shine kada ya karba rashin karɓar shi ya fi alheri wannan ita ce fatuwar saidul khamenei to a takaice a nan za mu tsaya cikin waɗannan fatoyi a cikin wannan shiri namu na fatoyin musulunci insha Allah sai shiri na gaba za mu zo muku da wasu fatoyin wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to shirin fatoyin musulunci kenan kuka saurara to yanzu kuma sai mu na karshe a safiyar ta yau wato shirin na afirka a yau a yi saurari lafiya Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun zargin cin zarafin fursunoni ne musamman 'yan adawa a gidajen kurkukun ƙasar Masar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kungiyar neman 'yancin bangaren shari'a a kasar masar a bayanin da ta fitar ta yi tir kan yadda ake ci gaba da samun bullar matsalar cin zarafin fursunoni da ake tsare da su a gidajen kurkukun kasar masar musamman fursunonin siyasa kuma kungiyar ta zargi lauyoyin gwamnati da suke kare mutane da ake zargi kan wani laifi da hada baki da jami'an tsaro wajen azabtar da mutanen da ake tsare da su a gidajen kurkuku sakamakon haka kungiyar ƙungiyar neman 'yancin ɓangaren shari'ar ƙasar ta buƙaci ƙungiyar alƙalai ta ƙasa da ƙasa da ta ɗauki matakin dakatar da ƙungiyar alƙalan ƙasar masar daga cikin ƙungiyar na ɗan gajeren lokaci a matsayin ladabtarwa a wata ƙididdiga da cibiyar kare haƙƙi da 'yanci ta ƙasashen larabawa ta gudanar ta watsa rahoton cewa yawan mutanen da ake tsare da su a gidajen kurkuku domin jiran shari'a a ƙasar masar tun daga ranar uku ga watan yuli zuwa disamban shekarar da ta gabata sun kai dubu goma sha shida da ɗari uku da tamanin da bakwai abdullahi ajjari ya bayyana wa shafin watsa labaran aljazira cewa ɗan uwansa ahmad ɗan shekaru goma sha biyar a duniya bayi da wata matsalar rashin lafiyar jiki ko na ƙwaƙwalwa. kafin jami'an tsaron masar su kama shi watanni biyu da suka gabata kwatsam sai ya ji kira daga ɓangaren lauyoyin da suke kare mutanen da ake tsare da su kan zargin aikata laifi ana sanar da shi cewa dan uwan nashi bayi da lafiya sakamakon kamuwa da matsalar kwakwalwa da ta haifar masa da karkarwar jiki ta hanyar zuwa domin karban belinsa abdullahi ya kara da cewa ba zai iya tafiya domin belin dan uwan ba daga hannun jami'an tsaron kasar saboda ba zai amince da rahoton da za a gabatar masa cewa tuni dama dan uwansa yana fama da matsalar kwakwalwa da ke haifar da da karkarwar jiki ba saboda kafin kama shi tabbas lafiyan salau, kuma bayi da masaniyar irin matakin da zai ɗauka musamman ganin mahaifinsu bayi zaune a cikin ƙasar ta masar har ila yau shaima'u ibrahim mai rajin kare haƙƙin ɗan adam kuma lauya mai zaman kanta da take kare mutane da dama da ake tsare da su a gidajen kurkuku kan zargin nuna ƙin jinin gwamnati ta bayyana cewa mutanen da take kare su maza da mata suna fuskantar azabtarwa kamar yadda ake fyaɗe ga mata tare da tsare su cikin mummunan yanayi kuma a lokacin zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati an kama har da ƙananan yara da 'yan mata shema'u ta bayyana wa shafin watsa labaran aljazira cewa jami'an tsaron masar ba su takaita da kama mutane da suka halarci zanga-zangar nuna kin jinin gwamnatin kasar ba saboda sun kama har da sauran mutanen da suka tarar a kan hanya a lokacin samaman da suka hada da ƙananan yara da 'yan mata musamman waɗanda suke ɗauke da hotunan tsohon hambararren shugaban ƙasar marigayi muhammad mursi kuma ko da a cikin wayar hannu aka ga hoton nashi inda aka tsare su a sansanonin soji tare da gana musu dangogin azaba ta jiki da ta ruhi ita kuwa ummu jihan taufik mahaifiyar khalid ashahad ɗalibi a makarantar aikin gona ta asyut tana cewa jami'an tsaron masar sun harbi ɗanta da harshashin bindiga a kafarsa lamarin da ya janyo karyewar kafar a cikin jami'ar su ta asyut amma duk da haka aka tsare shi ba tare da kai shi asibiti ba domin jinya duniya har tsawon makonni uku ummu jihan ta kara da cewa Ma'aikatan lafiya ta ɗauki matakin matsin lamba kan jami'an tsaron ƙasar kafin suka amince aka kwantar da shi a asibiti kuma bayan nan jami'an tsaron sun matsa wa asibiti kan mika shi gare su domin ci gaba da tsare shi duk da cewa baya iya tafiya da kafafunsa inda daga ƙarshe jami'an tsaro suka yi awon gaba da shi ba tare da sun ɗora shi akan keken tura guragu ba a nashi bangaren babban daraktan cibiyar da ke sanya ido kan kare haƙoƙin ɗan adam ta masar haitham abu khalil ya gabatar da kissoshi masu yawa dangane da yadda ake azabtar da mutane da wahalar da ƙananan yara da 'yan mata a gidajen kurkukun ƙasar da kuma ofisoshin 'yan sandan masar da a wasu lokuta ake samun matsalar yin fyaɗe ga wasu daga cikinsu kamar yadda ake tsara mutane masu yawa a cikin ɗaki guda babu walwala abu khalid ya shaida wa shafin aljazira cewa matakin da jami'an tsaron masar suke ɗauka na azabtar da mutane ya shige haddin tunani saboda babu dokar da take sanya ido wajen kare haƙoƙin mutanen da ake tsare da su kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da majalisar ƙasar ta kare haƙƙin bil'adama sun yi gum da bakunan su dangane da abubuwan da suke faruwa. ahmad saiful islam mai rajin kare haƙƙin ɗan adam kuma shugaban cibiyar hisham mubarak ta kare haƙƙin ɗan adam a masar ya bayyana cewar suna da tarin rahotanni kan yadda ake azabtar da jama'a da gudanar da mummunar mu'amala gare su a gidajen kurkuku da kuma rashin kula da lafiyar fursunoni lamarin da ke kai ga mutuwar wasu daga cikinsu yana mai jaddada cewa a halin yanzu masar ta yi kaurin suna a fagen azabtar da fursunoni da musguna musu kuma lamarin har ya shige lokacin mulkin kama karya ta husuna Mubarak. Saiful Islam ya kara da cewar an samu koma baya mai girman gaske a fagen kare haƙoƙin al'umma da 'yancin walwala a Masar baya ga aiwatar da matakan cin zarafi da azabtar da jama'a da keta hurumi da haƙoƙin jama'a da ake tsare da su a kurkuku ko ofishoshin 'yan sanda. Jami'in hudda da jama'a na ƙungiyar masu yaƙi da juyin mulki a ƙasar Masar ahmad hussein yana cewa bayi mamakin yadda batun cin zarafin mutane ya sake dawowa a gidajen kurkukun masar bayan da gwamnatin nuna fin karfi ta sake dawowa kuma cin zarafin ya kera na lokacin mulkin kama karya ta hussein mubarak yana mai jaddada cewa matakin gana wa mutane mummunar azaba musamman a wuraren tsare jama'a yana nuni ne da cewa lalle masu mulki sun sake ɗara kan karagar shugabancin ƙasa kasar ce ba tare da ra'ayin al'umma ba kuma matakan wuce gona da iri suna ƙara kunno kai ne da nufin tsoratar da mutane kan fitowa zanga-zangar nuna rashin amincewa da gwamnati mai ci har ila yau ahmad hussein ya fayyace wa shafin aljazira cewa matakan cin zarafin al'umma da azabtar da jama'a a gidajen kurkuku suna gudana ce ƙarƙashin jagorancin ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar ta masar da kuma shirin ƙungiyoyi ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da majalisar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar a wata sabuwa kuma gwamnatin ƙasar masar ƙarƙashin shugabancin abdul fatah al-sisi ta saki ɗaruruwan fursunoni da ake tsare da su a gidajen kurkuku lamarin da ya janyo kace na ce a kafar sada zumunta a ƙasar babban kotun ƙasar masar a ranar talatan wannan mako ta ba da umarnin sakin mutane ɗari 416 da ake tsare da su kan zargin gudanar da zanga-zanga da hatta da tarzoma da suka hada da 'yan jarida masu rajin kare haƙƙin ɗan adam da kuma ɗalibai lauyoyi da masu rajin kare haƙƙin ɗan adam a masar sun bayyana cewa mafi yawan mutanen da ake tsare da su ana zargin su ne da shiga cikin zanga-zangar ranar ashirin ga watan satumba bayan amsa kiran gudanar da zanga-zangar neman shugaban kasar abdul fatah al-sisi ya yi murabus daga kan mukaminsa kan matsaloli da dama da suke faruwa a kasar tun daga shekara ta 2014 kuma daga cikinsu akwai waɗanda ake zargi da yin zanga-zangar nuna rashin amincewa da matakin da shugaban ƙasar ya ɗauka na miƙa tsibiran ƙasar biyu tiran da sanafir ga ƙasar saudiya kamfanin dillancin labaran faransa ya nakalto daga wani babban jami'in ma'aikatar shari'ar masar kan dalilin sake mutanen inda ya amsa da cewa saboda matakan kariya ne ba tare da ƙarin haske kan batun ba sai daidai yana daga cikin dalilin bullar kace na ce kan sakin mutanen sharaɗin da aka gindaya musu cewa a kullum rana dole ne sai sun kai kansu ofishin 'yan sanda mafi kusa da su domin tabbatar da cewa suna nan ba su gudu ba kuma akwai yiwuwar ɗaukan matakin tsare su a ofishin 'yan sandan daga karfe shida na yamma zuwa shida na safe lauyoyi da masu rajin kare haƙƙin ɗan adam sun bayyana cewa mutane kimanin dubu biyu ne aka alama a watan Satumban wannan shekara a lokacin gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da matsalar talauci da fatara da suka addabi al'ummar Masar a ƙauyuka da yankunan da suke fama da talauci musamman a birnin Alkahira. Amma babban lauyan gwamnati mai shigar da ƙara a ranar 27 ga watan Satumba ya sanar da sakin mutane 68 daga cikinsu kuma saboda suna ɗauke ne da lalura na nakasar halittar jiki ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a masar da na ƙasa da ƙasa sun bayyana cewa yana wuya al'umma ta fito zanga-zangar lumana a masar a cikin 'yan shekarun baya-bayan nan sakamakon yadda mahukuntan ƙasar suka sanya tsauraran matakai tare da ɗaukan matakan murƙushe duk wani ɗan adawa a ƙasar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 kasashen duniya na ci gaba da aikewa da sakon taya murna ga joe biden jagoran juyin juhali a kasar iran ya bayyana cewa tsarin siyasa na kasar amurka ya kama hanyar rushewa a kasar gini kuwa kotun kare kundin tsarin mulki ta tabbatar da nasarar da alfakun da ya samu a zaben shugaban kasa to madalla masu saurari da haka muka kashin dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma ku dakace mu zuwa an jima can a shirinmu na rana inda zan sake kasancewa tare da ku ta ma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu ni muhammad awal bauchi da na kasance tare da ku tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh